yawo wannan ji jiya muna bin kawai labari da kace na makogaron gwamnatin zamfara wato in kika ce makogaron gwamnatin zamfara sai in ji wata dariya ta zo mun sai in ji wata nutsuwa ta zo mun sai in ji wani sanyi ya zo mun kin san me yasa saboda ina son in ga ina yin magana akan dattijan mutum ina son in ga ina yin magana akan mutum wanda kowa yake sa ina son in ga ina yin magana akan dedicated person mutumin da ya sadaukar da kansa ya sadaukar da lokacin ɗinsa ya sadaukar da time ɗinsa very loyal and trusted somebody idan aka faɗi wannan magana shine ba wani bane honorable a jilani baffa sa public enlightenment media na mai girma gwamnan jihar zamfara wannan mutum tsakani da Allah ba buge ba ba siyasa ba ba komai ba wannan mutum ya cancanci yabo daga gare ni domin duk inda nake auna dan adam in gano cewa wannan mutum cikakken mutum ne ya kai duk inda nake gane wannan dattijo ne in gano yana ya kai 100% a ah, jilani baffa duk inda kake so ka gano mutum ne kwakwalwa ni yana da wahala ina magana ana gyara mu amma da yawa sai na yi zirri sai in ji jilani baffa ya ce a'a to dan kasa ai kaza sai in ga ya gyara mu ya ci ni gyara ya fi son 70 tun anan na gane ban da wayo in dai da su lani baffa to akwai kwakwalwa kuma akwai gaskiya is very loyal kuma a mutum ne wanda yake duk abin da zai ci kawo ci gaba a gwamnatin jihar zamfara da jama'ar zamfara wallahi tallahi zai yi zai bar ko me kuma zai yi sannan mutum ne wanda kullum shi tunaninsa me za a kirkiro me za a yi ya za a yi eh a sanar da duniya abin da ake yi wa zamfara a yanzu yaya za a yi eh a faɗa wa duniya mai gwamna wani ƙoƙari gwamna yake yaya za a yi a tallata ita kanta zamfara domin investors na ƙasar waje su shigo cikinta a yanzu tunda zamfara kusan duk a najeriya babu state mai arziki na ƙarƙashin ƙasa da ya kai zamfara babu a don haka a jila na bafa kullum tunaninsa yaya za a yi a tallata zamfara ya za a tallata gwamnatin matawalle domin duk mutumin da yake iya ƙoƙarinsa jama'a yake yi wa aiki ya kamata jama'a su sani wannan shine adalci a don haka jila na bafa yana iya ƙoƙarinsa kuma ni irin kasancewarsa kamalin mutum kasancewarsa mai kishin gwamna kasancewarsa duk abin da ya shafi abu ne na gwamna wallahi zai yi shi in na rashin gaskiya ne ko ba zai yi ba to shi yasa jila na kafa na ce zan ba baku labarinsa wato shine gwarzon sati na a wannan lokaci wannan shine magana akwai abubuwan ci gaba da tunani mai kyau da Hon Zailani ke ta bangaren ofis din shi. Eh akwai akwai akwai abubuwan ci gaba da dama domin yanzu kada ko tunani irin na Jilani Baffa to shi ba so yake yi jihar Zamfara a yi gidan talabijin irin NTA ba ko kuma irin da yi talabijin kaza. Shi abin da yake so a'a amma harba wa gidan talabijin din gaba ɗaya a harba shi sama in kuka ji ana tauraron dan adam to shi abin da yake so ke ita kanta gwamnati gidan talabijin din domin irin kayayyakin zamani da gwamna jajirtaccen gwamnan nan ya kawo to kaya ne wanda sai dai a doce bele kun san doce bele to sai dai doce bele ko kuma bbc to irin wannan ne suke da wannan kayan duk ranar da aka ce maka yau gidan talabijin din na an buɗe kuma aka samu mutane masu kwakwarin kirkira na basira wallahi lazi cikin shekara guda sai ya zama ba gidan talabijin irin na zamfara a matsayinsa na ssa mai ba gwamna shawara a ina da labarin irin kokarin da yake yi yana mitin da waɗansu wanda ya san masu kirkire-kirkire ne a haka ma a yanzu haka akwai wani documentary da aka yi wa gwamna gwamnatin wanda na mafa ya tsaya ya bada gudunmuwa 100 bisa 100 wanda a burinsa duk wani gidan talabijin na satellite da ya isa a duniya a sa wannan documentary domin ba a taba documentary irin wannan ba da zai tallata gwamna ya tallata mutanen jama'ar zamfara da arzikinta da kuma irin zaman lafiyar da aka samu yanzu a zamfara na mafa ya tsaya kai da fata ganin cewa sai ya tabbatar cewa wannan an fara nuna wannan sannan a duk magana da zaka ji ta fito daga bakin jila na ba za ga akwai hankali da ilimi da fikira a cikinta to irin wayannan SSA su ake nema duk gwamnan da ya samu irin wayannan mutane a jikinsa to za a ga yana fitar da positive result yana fitar da abubuwan da ya kamata a shi yasa wannan mutum ya cancanci yabo ya zama gwarzo kuma yana cikin gwarzaye na domin na san har ga Allah zan tashi gaban Allah in yi bayani kuma duk abin da nake faɗa na tabbatar ba ƙarya ne ba abin da na gani da ido na ne wannan shine magana a ah. kai mai girma na ƙasa na'am da irin su honorable zelani a gwamnati eh. me mutane suke tsammani a zuwan 2022 ci gaba tsammani kenan babu wani abu da zai faru daga nan zuwa 2023 a zamfara sai farin ciki sai munna muna da wannan garantin Allah shi ke da ran dan adam eh shi ke da lafiyarsa amma in har da rai da lafiya abin da zai zo ya faru a jihar Zamfara a zuwa 2023 duk inda na shiga zan maimaita muku cewa na taba gaya muku cewa eh harka dai ta digital komai sai ya koma digital a Zamfara kai in ba sa'a ba talabijin yanzu a Zamfara nan gaban aka buɗe gidan talabijin kana zuwa gaban tibin ka ce mata Zamfara kawai sai ga ta fara fara nuno maka zamfara in ka je ka ce mata ƙauren na moda sai ga ta fara nuno maka hoci saboda ka ce an ka dika sai ka ga ta fara nuno maka ci gaba da gwalagwalai da komai da komai ka kuji na ce ƙauren na moda ka san zamfarawa da mu sai a hankali bayin mu ne sai yanda muka ga dama da su eh in mun ce hoci mu mun rike gurasa su sun rike hoci mu abincin laraba ne kuma abincin su ne nasu a yan jarida wannan mutum dan uwanku ne kuma mafi yawanci kun san mutuncinsa da kanku kun san sa kun san jajircewarsa yana da kyau ku taya ni ƙwarara mai gwiwa don ya ci gaba da yi wa wannan gwamna aiki wannan shine iya abin da zan gaya muku wannan jila jilani baffa ssa public enlightenment media da sauran abubuwan ma da duk za su kawo ci gaba in allah ya so yadda sai mun haɗa a karo na gaba